Assalamu alaikum ga takaitattun labarun ƙarshen mako daga tashar All News da ke Lagos. Gwamnan jihar Kaduna, Malam Nasir El Rufa'i ya sallami malamai 233 daga aiki saboda gabatar da satifiket na bogi yayin ɗaukan su aiki. Hakan ya zo ne cikin bayanin shugaban hukumar kula da ilimi na Subeb a jihar Tijjani Abdullahi a ranar Alhamis. Abdullahi ya ce an sallami malaman ne sakamakon sakamakon bincike da aka gudanar a kansu wanda ya nuna cewa suna amfani da takardun bogi shugaban su din ya ƙara da cewa binciken ya fara ne daga watan afrilun shekarar 2021 haka kuma hukumar za ta gudanar da sabon jarabawar cancanta ga malamai 12,254 daga watan janairun 2022 Shugaban hukumar ya ƙara da cewa hakan wani ƙoƙari ne na inganta ilimi da masu bayarwa a jihar Kaduna. Gwamnan jihar Gombe, Muhammadu Inuwa Yahaya ya yi kira da a tallafa wa zaurawa da waɗanda suka rasa mazajensu a hanyar neman zaman lafiya. Gwamnan ya jaddada muhimmancin yin hakan ne a ranar Alhamis a Abuja inda ya halarci ƙaddamar da wani littafi hawayen bazawara wadda hajiya hassana abubakar ta rubuta karkashin kungiyar matan 'yan sanda gwamnan ya ce a ci gaba da tallafa wa Zaurawar. yahaya ya yaba wa marubuciyar da ta yi tunanin bayyana wa jama'a kukan zaurawa don a share musu hawaye waɗanda suka halarci taron sun hada da uwar gidan shugaban ƙasa aisha buhari wacce mrs laureta onoci ta wakilta da kuma su beta janar na 'yan sanda usman alkali baba wasu gwamnoni da 'yan majalisar tarayya daya daga cikin jigajigan da suka kafa kungiyar arewa consultative forum tanko ya kasai ya ce dole 'yan kudu maso gabashin najeriya su kara ƙoƙari in dai suna son karbar mulki a 2023 ya kasai ya bayyana hakan ne a wata hira da gidan talabijin na channels a ranar litinin ya bayyana cewa a ra'ayinsa dai akwai abubuwa da yawa da suka rage wa 'yan kudu maso gabashin idan har suna son karɓar ragamar mulki a 2023 ya ƙara da cewa akwai rashin kyakkyawar alaƙa tsakanin yankin da sauran yankuna wurin neman zaɓe a cewarsa kulawar da aka baiwa inamdi kanu a yankin na haifar da shakku da kuma sanya mutane yin tunani ko da gaske kudu maso gabas ta ta shirya tsaf domin samar da sahihin ɗan takara da zai yi wa najeriya hidima da duka zuciyarsa a ranar talatin da ta gabata ne aka samu hatsarin jirgin ruwa a garin bagwai da ke jihar kano yawancin fasinjojin yara ne ƙanana kuma ɗaliban islamiyya jami'an 'yan sanda da 'yan kwana-kwana da masunta ne ke ci gaba da aikin ceto waɗanda hatsarin ya rusa da su sakamakon haka ne gwamnatin jihar kano ta haramta amfani da kwale-kwale a yankin badau da bagwai da ke karamar hukumar ta bagwai kwamishinan yada labarai malam muhammad garba ne ya bayyana hakan a ranar laraba a cewarsa gwamnatin jihar kano ta samar da motar bas guda biyu domin jigilar fasinja a yankin ya kara da cewa gwamnatin za ta samar da sabbin kwale-kwale guda uku domin farfado da harkar sifiri ta hanyar ruwa a yankin ya kuma tabbatar da cewa akwai wasu matakan kariya da za a ɗauka da zarar kwamitin bincike da gwamnati ta kafa kan lamarin sun kammala aikinsu haka kuma za ku ji cewa wasu matasa ɗauke da makamai sun kona ofishin yakin neman zaben ɗan takarar gwamna sanata barau jibrin matasan da ba a san ko suwaye ba sun kone ofishin kurmus a daren laraba kana suka garzaya gyaɗi-gyaɗi inda ake sa ran buɗe sakatariyar shugaban jam'iyyar apc da kotu ta tabbatar ahmadu zago kwamishinan 'yan sandan jihar kano ismaila dikko ya tabbatar da faruwar lamarin inda ya ce tuni jami'an 'yan sanda suka fara bincike domin gano cikakkun bayanai kan lamarin to jama'a labarun kenan Muhammad Abdulrazak ke muku fatan alkhairi. Za ku samu cikakkun labarai da wasu shirye-shiryenmu a kafafen zumunta da kuma yanar gizo wato hausa.allnews.ng.